inna lillahi wa inna lillahi da gaske kuke ko da wasa a daina wasa fa akan irgin azumi nawa ne gaskiya inna lillahi wa inna Allah ruba asiri sha watan Ramadan wallahi Allah ya sani ba na son watan nan ya tafi duk da dai ga zafin rana da ishiro amma ba na son ya tafi sam sam sam sam wallahi tallahi Allah ya sa albarka amin shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na iyaye mata da muke gabatarwa a nan gari na komo akwa local government a masjidul ansa insha Allah ta'ala jiya mun fara wani sabon darasi ba mu gama shi ba yau za mu kammala ko za mu ci gaba a yaya za ki zaɓi miji yaya ake zaben miji mace musulma yaya za ta zaɓi miji ta ji an yi shiru saboda babbar magana ce a musulunci ya ba ku shawara yadda ya kamata ku zaɓi mijin aure hajiya ke ma Allah ya ba ki shawara yaya za ki zaɓar wa ‘yarki mijin aure ni ma idan zan zaɓa wa ‘yata mijin aure wannan littafin wannan karatun nake dubawa in duba na ga wanne ne ya cancanta don kada na bar wa kaina damuwa da ɓacin rai da tashin hankali da baƙin ciki a jiya mun karanta malamai suka ce mana a zaɓi mai addini wanzu Allah sallam ya faɗa kuma malamai suka ce a da yinu miji mai addini shine mai daɗin rayuwa ba mai ƙaton gida ba zai iya yiwa yana da ƙaton gida kuma yana neman mata ba addini zai yiwa yana da kuɗi a gari sunansa mai kuɗi amma ke ba kya cin kuɗinsa kawai gani ake kina auren mai kuɗi amma ba kya cin kuɗin sannan kuma baya da imani wataƙila kuɗin nasa na haram ne da yawa daga cikin mazaje suna da kuɗin amma matansu ba sa cin kuɗinsu wani ya tara miliyoyin kuɗi amma motar da yake hawa ko mota mai tsada matarsa tana yawo a kan keke na fef mai amfanin kuɗin mai amfanin aurensa to a zaɓi mai addini akwai maganganun malamai ba ni ne na faɗa ba na tabi'ai tabi'i tabi'ina wanda suke ƙarfafa ka. wani mutum ya gaya wa imamun hassan al ya ce ƙad khataba jama'a wani mutum ne ya zo tambaya irin manya-manyan malamai su hassan al a cikin tabi'ai wani dattijo ya zo ya ce ni fa mutane da yawa suna neman yata faman uzawwijuha don Allah malam ka ban shawara wa zan aurawa yata a cikin masu neman nan da yawa Imam al-Hasan basri ya ce mimman yattaqillah ka aurar da yarka ga wanda yake jin tsoron Allah fa in ahabbaha akramaha idan yana son ta zai girmama ta wa in abghadaha lam yuzlimha idan kuma baya son ta to ba zai zalunce ta ba duk yadda aka yi in kika a wurin mijin in dai mai tsoron Allah ne ko da baya son ki ko da kamar ki bata masa ba ko da kin tsufa kin gaji a hannunsa duk abin sha'awan ki ya tafi to ba zai zalunce ki ba saboda zai tuna Allah zai tuna kabari abinda ku mata ba ku gane ba kenan har yau na sha gaya muku wallahi matar da ta auri miji mai tsoron Allah ita ce take cikin aljannar duniya ba ta da damuwa saboda wannan tsoron Allah shi ne zai zama mata katanga ya zama mata katanga ya ba ta kariya duk wani abu da za a mata na bakanta rai me zai yi mata ba Imam Sha'abi ce man zawaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha duk wanda ya aurar da yarsa ga mutum fasiki to ya yanke zumuncinta ya cuce ta haka Imam Sha'abi ya faɗa kenan wannan yana nuna iyaye idan kun zo auren da 'ya'yanku ku daina auren da 'ya'yanku ga mutane fasikai fasiki ɗan luwaɗi fasiki mai neman mata fasiki mai shaye-shaye fasiki fajiri mazinaci kuma saboda ya zo da abin duniya ko wani abu ko yarinya ta girma bata auri ba sai a ce ai hakuri Allah ya gyara miki shi ki je ki aure shi a haka haka ake faɗa me amfanin ki auri mijin da zai zo ya aure ki ba ke kadai bane matarsa yana can yana barna a waje ta ana miki bakin ciki ki rasa yadda zaki kuma ya ki sakin ki wata ta dame ni wai wai ita wai wallahi tallahi tana da masoyi yana bala'in santa nace ba bala'i ba har mutuwa ma gaba daya na soyayya wai wallahi amma matsalar sa yana shaye shaye ta tambaye ni nace karki aure shi can bayan wata shekara yarin yanzu sai ce malam yanzu dai hakan dai kan na aure shi nace yanzu kuna tare da mun ai yanzu ba ku rabu ba me zaki da dan shaye shaye ya je ya auri yar uwarsa ya shaye shaye Allah ya girmama ki mai mutunci da addinin ki da hijabin ki da tarbiyya ki je ki fada hannun fasiki yanzu fatoyin da mata suke yi da yawa akan wallahi a shekarar nan cip tun da na bar garin nan na koma Kano fatawar da aka fi yawan yi mini da fatoyin da muka fi yawan amsa muna amsa fasoyi duk ranar talata da daddare wallahi shine matsalar maza suna neman mata malam wallahi mijina na kama shi yana neman mata malam mijina ya kaurace mini yana neman mata yar makotanmu malam na fi kama mijina yana neman ƙanwata. malam ni mijina fa wallahi tallahi yana neman matar abokinsa malam mijina fa da bidiyo suke yi suna lalata bila adadin barkaci kuma wannan ba ni kaɗai ba duk malami mai wa'azi zai gaya muku yadda mata suke yawan fatawa akan sun auri masu neman maza masu neman mata sun ƙi su wadata da matansu na sunna in dai mutum ya samu kansa kwaɗayin duniya ai yayi je ya yi abin da zai ji kunya waye yake samu abin da yake so kai ba mace hudu aka ce ka aura hudu ba ɗaya ba fa ba biyu ba fa ba uku ba fa hudu rugus duk da ba so kuke ba ana faɗa wannan karatun amma sai na faɗa hudu yanzu don Allah abin duniya dai bai ishi mutum bai auri mace hudu bata ishe shi ba to amma ya lait wata ta ce masa dan Allah baban binta dan Allah kai aure ni da wannan neman matan da kake dan girman Allah ka je ka je ka auro ta sunna ka ajiye mutane duk da ina da kishi ni mace ne amma ni da azo ana kamin kukan kana neman matan mutane don Allah ka je ka yi aure wallahi bai yi ba bai yi ba saboda ba addini ina ji miki tsoron ki aure mara addini ku kula na ce muku in na ce mai addini ba wai ina nufin sai malami ba saboda na yi wani karatu wata babbar mace ta bugo mini daga abuja tana magana cewa malam shi ke yanzu ya'yan namu dole sai dai su auri malamai na ciyajiya ba haka nake nufi ba Ayi akwai wanda ba malami ba kuma mai addini abinda nake nufi mai tsoron Allah mai kamewa ko da bai zama shek ba ko ba mai malami ne kaɗai mai addini ba ku nemi masu tsoron Allah zawwisha min manyan taƙilla, ka aurar da yarka ga wanda ke jin tsoron Allah ga tarihi na wasu daga cikin sahabbai ga abin da ya faru Jabir yake cewa Yazid bin Muawiya ya nemi aure wannan manyan mutane ne yazid ibn muawiya ya nemi aure yazid ibn muawiya fa wato dan gidan shugaban kasa ne wali ne shine mai jiran gado na shugaban kasa babansa yazid ibn muawiya dan mai mulki masu wadata da rufin asiri yazo ya nemi 'yar gidan abu darda'i ku riƙe sunan yazidu ibn mu'awiya ya nemi 'yar gidan abu darda'i kowa ya san abu darda'i kowa ya san ummu darda'i sai wani cikin 'yan fadan yazidu sai ce Allah ya shirye ka ya ce da Allah ka yi min izini in auri yarinya nan shi kuma ya ce kai tanka aka yi ta rikici akan yarinya yazidu yana so shi ma wannan yana so wannan da ya matsanta ya ce yazidu <laughs> ka ba ni dama na auri yarinya nan don Allah wannan wanda yake neman yarinyar bayan yazidu talaka ne malama iya talauci ga yazidu babansa ba sarake mai mulki mawadaci ga kuma talaka ya zo yana yana neman yarinya yar gidan abu dardai wallahi kawai abu dardai ana zuwa mai da magana nan aka ce ga dan gidan wani yazid bin mu'awu yana neman yarka yana so ga wani shi ma yana so abu darda ya ce wane ne ɗayan aka ce ga nan fakiri ne talaka bai da komai Ikira yarinya ya ce mata ke ga wannan na fi gamsuwa da tsoron allansa da taƙawarsa duk da bai da komai ki je ki aure shi kurin su ‘ya'yan da suna yi wa iyayensu da'a ba irin ku ba masu jayayya da iyayensu ba irin ku ba dai babanki bai isa baki shawara ki bi ba kin fi bin shawara kawa akan shawara babanki zance yaɗu a gari ai duk matsayin yazid bin muawiya ya nemi aure amma a gidan abu dardai abu Darda ya kori yazid bin muawiya sai ga wani talaka ya zo ya nemi ɗan ƴar gidan abu dardai abu dardai ya aura wa ‘yarsa talaka ya ƙi ba ta mai kuɗi mai hali. Ya ce, ku dai duk abin da za ku faɗa ku faɗa, ni kawai abin da ya dame ni ina zan kai ‘yata ta samu kwanciyar hankali da nutsuwa da addini. Ga wata ƙisa ta biyu, ku rubuta. Sa'id ibn al-Musayyib bin ibn al-Musayyib ne shine da na ga muku sayyidu tabi'ina duk cikin tabi'ai shine shugaban su aksaruhum ilman wa fiqhan shi yafi su ilimi shi yafi su fiqhu yaran shekara ta 194 bayan hijira annabi yana da ya kyakkyawar ya malami ne shugaban tabi'ai ya fi kowa ilimi a zamaninsa sa'id bin al-musayyabi kuma Allah ya ba shi yarinya mai halitta masha Allah kuma gashi ita tafi kowace a cikin 'ya'yansa da garin gaba ɗaya ladabi da ilimi ga ladabi ga ilimi yarinya ta haddace alqur'ani yarinya ta san tafsiri yarinya ta shiga hadisan manzon Allah ta yawo duk ta haddace su ƙaramar yarinya yarinya kuma bata gama ba kafin ta yi aure sai da ta je ta karanto gaba ɗaya hakkokin auratayya yar gidan sa'idu bane mu ana nan kawai sai wani babban sarki ya zo neman ta aure babban sarki yau in ke ne sai a ce ah, ah, wancan muna murna ke kan kin tsinci dami a kala Allah ya kawo mata mai maiko wani babban sarki ya zo neman ta halifa ne ma shugaba shine Abdul Malik ibn Marwa, ya zo neman ta amma wa ɗansa babban sarki ya zo neman wato ‘yar babban malami amma wa ɗansa shine al ibn Abdul Malik kenan yanzu ki ce ɗan sarki masu arziki da wadata ya zo neman ‘yar babban malami kuma ita kanta yarinyar malama ne karki manta fa ba wai yar malama kawai ba a bayan malanta Allah ya mata duk abin da ake wa ya ta bugawa a jarida ta yin bayani a gari ce da aka zo gurin sa'id bin musayyabi aka ce ga ga dan sarki ya zo neman yarka sai ce a'a to Allah ga masa yayi hakuri kare ƙara zuwa gidan nan aka ce akarmakallahu babban sarki abdulmalik bin marwan fa shugaban duniya ɗansa alwalid ibn abdulmalik ai ka more gidan masu mulki da kuɗi za su zo su auri yarka sa'id ibn musayyab ya ce a'a ba bayar da ‘yata ba a yi haƙuri wallahi malama kawai sai ya duba cikin almajiransa wani matashi wani yaro mai ƙoƙari mai ladabi kasir ibn abi wada'a kasir ibn abi wada'a ce kai zo wannan kasir ibn abi wada'a a cikin almajiran sa'id bin musayyab yana ci wanda ya fi kowa talauci talaka lamba ɗaya. Ya ce, zo ka aure ta wallahi kasiri bin abi da'a. ya san yarinyar na yar gidan sayid bin musayyib ta fi karfinsa Nauyinta ya fi nasa ga ilimi ga basira ta gado ubanta wajen karatu malama shi kuma miskini yana na yana hidima wa malaminsa kawai sai ga malam ya ce ka zo ka aure ta ya ga da kuɗi ya yi shiru ya ce ga ga dirhami dubu biyar a wancan lokacin kuɗi ne masu yawa ya ce maza je ka kai hidimar aure ka je ka ja jari yanzu ba ya tashi daga talaucin ba wallahi haka malama yarinyar nan ta je ta aure kasir ibn abi wada'a ba ta auri walid ibn Abdulmalik ba tarbiyyar magabata ba ki ta kabbara ba mu gani a ƙasa sai Allahu akbar Allahu akbar kin kin kike aure kina nan kin kina jira sai mai maiko yanzu kowa ne mai maiko na yadda dai kowa kam yana son maiko nan ni din ma da nake wa ina dan son dan maiko maiko ka amma dai addini ai yafi komai ko Allah ya ganar da to bari ku ji abin da ya faru ku saurara ku ji wannan kissa za ta ba ku mamaki gari ya waye kasir ibn abi wada'a yana so zai fita zai je makaranta daman shi kullum sa karatu sai ita wannan matar tasa yarinyar nan fa a gari fa ta rufe kofa baya ita duba ya mai biyayya ubanta ta rungumi mijin nan hannu biyu ta rufe ido ba ta ma san talaka bane ba abin da ya dame ta ya zo zai fita sai ta ce da shi ina za ka je sai ce zan tafi makaranta wajen malami wajen baba yanzu ka yi dole ce baba ba malam ba <laughs> ma'ana wajen babanta sa'id bin musayyabi ce zan je a ta'allamun ilm ɗin je nemo karatu kana angon ka tafi neman karatu waje sai ta ce zauna ce ranke dade ban gane in zauna ba ni fa makaranta zan tafi neman ilimi sai ta ce ka zauna na ce maka ta masa shimfiɗa ta ce zauna U'alli maka ilma sa'id bin musayyabi duk ilimin da babana yake koya ma yau zan koya maka shi a gidan nan zauna ka gani wallahi a tarihi aka ce duk karatun da babanta yake bayarwa a majalisi ta ce wa mijinta ba ce ka fita gida ba ga ni ga ka ido na gani ido ni zan biya ma in ka gama hadisi ko ƙur'ani in ka gama ƙur'ani ɗauko fikihu in ka gama fikihu ko kaza ta yi zuwa masa karatu a'a mutumin ki kan ba sai aka ɗauki kwanaki ya daina zuwa makaranta ba me ya faru ya auri malama malam auren malama ai ba karaman ba bane ai ga mai son ilimi amma wani ya auri malama sai zagi Aiki banza iri abu kaza aka ce wai yau yau illar illar ka aurar da mace mai addini mai ilimi mai tsoron Allah ga jahili kenan mahaddaciyar ƙur'ani kana zaginta a gidanka masanar fiƙihu. yarinya mai ilimi ta yi ta cin musabaka ka zo ka aure ta amma kana dura mata ashar na rantse da Allah abinda iyaye kuke yi na cin amanar ku Allah bai zai bar ku ba yaya za a gina tarbiyyar yarinya a gina ilminta, a gina addininta kurin ku zo ku dauke ta ku bada ga ita ga wani jahili saboda ya biya muku kujerar umara ai bai yi ba ma izu sittin ne a kanta fa ƙur'ani ta haddace ta yi ilimi ‘yar islamiyya mai ƙoƙari amma ka zo kana zazzaginta ka sa ta hawan jini kasir bin abi wada'a ya zauna matarsa kawai ashe ya samu university ashe ashe sa'id bin musayyabi taimakon da ya masa yafi a irga ga mata mai daraja ga ilimi fita da yake sha wahala ya je majalisi ma an ce ya zauna koyar da shi wallahi sai da ta ba shi karatu haka aka yi ta ba da ilimi har iya tsawon rayuwarsa ka sani cewa wannan ba karamar ni'ima ba ne to kun san me ya faru sarki ya ji haushi ba a ba da yarsa ga wannan wato ba a ba da ba a ba wa ɗansa walid ibn abdulmalik ba a ba shi yarsa idi bin musayyabi ba wallahi sai da ya ja wani abu da ya faru aka ɗauko babban malami sa'id bin musayyib sai da izani shi da tsumaru ƙwarai kuwa bulala babban malami yasa aka zane shi me dalili saboda zaluncin masu mulki ɗana ya nemi ‘yarka ka ka bayar. to sai mun ladabtar da kai sa'id bin ya yace ba komai kuma dukkan dukan da za ku min na fifita bawa mai tsoron Allah akan aljabbarul ghani mawadaci amma mai jabberanci mai girman kai mai nuna isa yace wallahi na guji wulakancin duniya ne da in kai yata a wulakanta ta a ce kwaɗayi ya kai ta abin duniya ya kai ta banda in bayar da ita mai talaka da ya san na bashi ita na rufa mai asiri ce wallahi na yi wannan ne Don kada in je in haɗu da ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya kama ni cewa na aurar da ‘yata ga wanda bai dace ba, na ba ta ilimi, na ba ta tarbiya, amma na ɗauke ta na miƙa ta inda bai dace ba. Allah zai min sakayya na ba da ita ga min musulmin muminin ya arifu laha ha. haka sai idin musayi bai faɗa yace na ba da yata ga mumini musulmi ya san hakkin yata na wuri ke ku da zaki zo sabon yi wa ku tarbiya ta yi ilimi ta yi tarbiya ba ta nemi maza mu ba ta komai ba ku zo ku dauke ta ga mai neman mata to bari ku ji wata kisa da tafi wannan kuma yau fa za ku sha kisoshi kun ji wannan kisa ta biyu ko to akwai kuma tambayoyi fa kun sani na gama zaki zo ki bada tarihin kowace a ciki ana isa ta biyu akwai wani mutum mai suna babban malami Sabit bin Ibrahim Sabit ibn Ibrahim ya zo wucewa ta wata gona daga cikin gonakai yana cikin yunwa shi Sabit bin Ibrahim yunwa yunwa yunwa ta dame shi ya je faɗi a gonar wani ashe gonar ta tufa ne kun san tufa apple ko ya faɗi a gonar apple ya tarar da ita wani apple ɗin ya faɗo ƙasa ya nuna mai gonar bai cire ba har ya faɗo ƙasa kawai bai nemi izinin mai gonar ba ya ɗauki wannan apple ɗin tufa ɗin sai ya ci yana cikin ci ya ci rabi sai ya ciro washi, ashe fa ba nasa ba ne. ashe na wani ne malama ki ji tsoron Allah magabata na kwarai yanda suke taka tsantsan kan cin hakkin da ba nasu ba sata bai yi ba zalunci bai yi ba cin haram bai yi ba Allah Allah ya Allah muna roƙonka ya Allah ya Allah kada ka jarrabe mu da cin hakkin wani Allah kar ka sa mana sha'awan haram a rayuwarmu ya Allah ya Allah ko mun ji muna son haram Allah ka sa kyamatta a cikin zukatan mu gagara cin haram din wallahi sai ya ajiye rabin tufa din nan yana bala'in jin yunwa zai karisar da ita yace kai wannan ba nawa bane ba zan ci kayan da ba nawa ba ki koya wa danki wanda yake sace kashin miya in an yi miya kina kitchen ko kin tafi toilet ki koya wa danki wanda in kin ajiye abu ya je buɗe bude kwano ya je isa ce yara tun suna ƙanana su koyi sata daga nan suke zama manyan barayi da zarar an ga yaro yana ɗauke-ɗauke ba da izini ba a zane shi a ƙwanƙwashe hannun a samu rula a ƙwanƙwashe hannun a samu tsumagiya ko tsuntsiya a zane ko ɗan ƙarami ne a ce in ka sake tabawa wuta ka taba bawan Allah abu ya dame shi ya ce ni yanzu wannan tufar da na ci ai bata halatta ba ya zan zo in ci abin da ba nawa ba na shiga uku ina zan sa kaina ya shiga cikin gonar yana zagayawa ya ce Allah sai an samu mai gonar nan da ya zo bai samu mai gona ba sai ya tarar da wani mutum a zaune a cikin gona ya ce ya kai bawan Allah don Allah na samu matsala me ya faru ya ce na ɗauki tufa a gonar nan na ci rabinta don Allah ka yi min abuwa ka yafe min na ci maka tufa amma rabi na ci ga rabin na dawo maka da saura ɗauki rabin mutumin nan sai ya a'a ya ce ni ni ban iya ni ban da afuwa ni ba gona ta bane ban isa ba ni ma in ce maka dan ka ganna a gonan nan in ce maka wai wannan tafar da ka ci wai wai wai ka ci alal ba ni ban isa ba ban isa ba don Allah mata ku rinka lura da wannan tarbiyyar saboda ku gina ƴaƴanku akan cin halal sannan kar mutum ya rinka kwaɗayin hakkin wani da kayan wani ba daɗi waɗannan magabatan da muke karanta tarihinsu sun guji kwaɗayi sun guji son duniya sai Allah ya girmama su ya ajiye tarihinsu har kiyama ta tashi ana karanta tarihinsu ya ce wallahi ba gona ta bace gonar mai gidana ne kuma ni bai bani dama in yi masa kyautar amfanin gonansa ba sabit bin ibrahim sai ce ina zan samu mai gidan naka sai mai gadin gonan sai ya ce bainaka wa kuma masiratu yau min waɗaila, tsakaninka da gidin da ka tarar da mai gonan nan sai ka kwana kayi ni kana tafiya sai ka kwana kayi ni kana tafiya sabit ibn ibrahim yace wallahi zama bai kama ni ba la azhabanna ilaihi wallahi sai na je na same shi akan wannan rabin tufa ba zan je rabin tufa ɗaya ta hana ni shiga aljanna ba yace mahma kana tariqu ba'idan duk nisan hanya wallahi sai na je na same shi saboda manzon Allah ya faɗa a hadisi kullu lahmin nabata bil harami fallahu aula bihi duk tsokar da ta ginu da haram duk wanda ici haram ya gina tsoka yayi kiba dan wuta ne ki ci da yawa ko ki ci kaɗan duk wanda iji ya ci abin da ba nasa ba yi gina a jikinsa ko ya ɗauki kayan da ba nasa ba wuta ce ta fi cancantar ta cinye wannan gangan jikin mutumin wallahi zan gaya muku iyayena mata kun ji na muku rantsuwa azumi ne a bakina wannan hadisin da wannan kisar wallahi ina karantawa ina ta karkarwa abin yana damuna na ce wannan rayuwa in ji mata ya ce mun shiga uku wallahi na ce inda aka magabatan nan suka rayu muka yanzu aka kwatanta da rayuwar mu yadda muke neman haram ruwa a jallo ai mun saki hanya ai mun lalace yana tafiya ya kwana ya yi ne sai gashi ya isa gari ya isa gonar mutum yana zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah mai gona ya ce wa alaikum salamu wa rahmatullah me kake tafi da shi sai ya ce ina neman alfarma ina neman afuwaka yunwa ce ta dame ni ina hanya suna na sabitu ibn ibrahim na ga wata tufa apple ta faɗi a gonarka yunwa kamar za ta kashe ni na ɗauka na shirabi sai da na shirabin nan na cinu ba nawa ba ne don Allah ina neman kaiman afuwa kin san me mai gonan ne shi? wallahi la huka illa bi shartin wahid yace wallahi ba zan yafe maka ba sai da sharadi guda daya yace yanzu wannan uban tafiyar da nayi zan kai dadi in kwana in yi ni akan rabin tufa kuma kun san me bai da kudin da zai biya babu yace wallahi bazan maka afuwa ba sharadi ɗaya zan kafa ma in zaka iya cikawa ka cika in ba za ka cika ba mu haɗu a kiyama sabirin ibn ibrahim ya ce duk sharaɗin da za ka kafa min in za ka yafe mini wannan cin tufan da na ci wallahi na yadda ka kafa min sharaɗi ko me ashirin nake zan karba da cijo ya ce da shi ga sharaɗin ka saurara ya ce ina jinka ya ce za ka aure ta. ko ku ji shirin ba zan yafe ma amma sai ka yadda za ka aure ta. ya ce wannan wani irin sharaɗi ne mai daɗi haka ya ce a wani yarka kuma ya ce eh amma fa bari ka ji labarin wannan yar yace hiya samma'a amya abu kama'a muqada kurma ce makahuwa ce bebiya ce gurguwa ce duk akanta ita daya yace amma alhamdulillah musulma ce kurma makauniya ba ji ba ta gani bakin baya iya magana ya ya ya bebe Muka'ada gurguwa sai an ko ban daki za ta je sai dai ka rungume ta ka kaita in ta gama ka dauko ta in kicin za ta sai dai ka ɗauke ta ka kaita ko ta rarraba, sannan ba ta gani ita ce amaryarka ita za a kai maka ai guda ka je maza ka karba a dalilin tufan da ka je ka ci da ba taka ba ya yi shiru ya yi ajiyar zuciya ce ba ya ce kurma ya ce kurma sannan kuma makahuwa ba ta gani ko irisi ya ce ya ce kirif ba ta ganin komi ko hannunta ta daga ba ta gani sabitu bin ibrahim ya ce ba komai ina neman taimakon allah zan nemi allah ya bani lada akan wannan hidima na gamu da aiki a rayuwata ya ce zan aure ta ya ce zan je yi kasuwanci sau wasa utajiru fi hama a rabbi ni kam na yadda da wannan aure amma wallahi jihadi ne kawai zan yi na yadda zan ji in aure ta zan ta hidima don Allah ya bani gida aljanna kuma ya yafe min haram din da na ci ya ce babu komai maimakon ta dafa min abinci ni zan mata ni zan mata wanka ni zan wanke mata kaya ni ne mai ido mai gani zan mata abinci kawai zan ajiye ta a matsayin matar aure ce kawai malama kin ji maza masu hidima to shine amfanin ki auri miji mai tsoron Allah ko ba ki da lafiya zai miki abinci in kina cikin rauni zai taimake ki amma miji yazo baya tausayi ba ki da lafiya ya ta dora miki ayyuka ta dora mu ruwan zafi daga nan da Allah ki min abinci na abu kaza ta ce mai gida wallahi ciwon ciki ni za ki rashin mutunci to shikenan karki wani babban malami a kasar nan ya ji wani karatu makamancin wannan ya gaya mai ya ce malam bari in daɗa ƙara maka ya girme ni malamin ya ce malam ku ci gaba da wa'azi akan rashin mutuncin da maza suke yi wa mata a gidajensu na rashin tsoron Allah ya ce ni na san da wannan ni aka kawo wa kes ɗin nan ya ce wallahi mutum ne yana zaune da mata ku riƙe kisar fa ban gama ba ku riƙe min ita ku riƙe min ita gam ban gama ba ya ce wani mutum ne ya zo ya auri wata mata ba jin daɗi yau ba na gobe ba na jibi kullum wahala damuwa Allah ya jarabe ta ta dauki ciki tsohon ciki matan nan ita take masa wanki ita take masa guga ita take masa wahala wata rana ciwo ya kwantar da ita ciki ya tsufa ya zo ya ce wance zan tafi kasuwa kafin na dawo kayana kala kaza a wanki a goge ta ce mai gida ciki na ya yi nauyi cikin ya yi watannin ya yi nauyi an kusa haihuwa ba na iya sunkuyo na yi wanki in na zauna ma numfashi nake yi abincin nan ma da ƙyar nake yi ta ce gaskiya ba zan iya wankin nan ba a yi mini abuwa ya ce ke in baki umarni kina bani wani umarni ya ce wallahi sai kin wanki kayan in na kika kuskura na dawo baki wanke kayan nan ba wallahi zaki ga bacin rai yi shiru ta rabu shi ya tafi tana ta hawaye ta ce wannan wani irin aure ne na rashin tausayi da jin kai amma ba yadda zan yi mijina ne sai wata zuciya ta zo mata ce ah, bari ta kirawo almajirinta akwai almajiri dan aike ta ce zo maza maza ka wanke min kayan nan ka canya kafin la'asar ka tabbatar sun bushe ka zo ka goge min su almajiri ya zo ya wanki ya guga ta biya shi ta ajiye masa ya zo kan gadansa ya ga wanka kaya a gobe sai dariya <laughs> ya ce mata yan iska kenan yanzu da na kyale ki da kin gama da ni da kika ce ba za ki iya yi ba wallahi wannan wani babban malami ne a ƙasar nan ina faɗan sunansa za ku ji yake bani ƙasar nan ta ce ayya mai gida wallahi ba ƙarya na muka ba ba ni na yi ba almajiri na bawa ya ce almajiri ai ba ki yin ba kuma sai da kika ƙi ya rufa ta ya rinka dukanta ya daka ta iya duka a takaice dai matan nan sai da aka kai ta rangaranga asibiti da tsohon ciki ya ce kuma in kika yadda aka je gida kika ce na da keke za ki ga abin da zai same ki eh a ai kake wani bude baki a duk wacce ta kai kanta gidan da ba addini ta shirya wulakanci goma da ɗari arba'in ɗin banza kwaɗayin ke kai ai aka kai ta gida aka zo ana magana ya ake ya ake ce wallahi ba ta da lafiya ne ciki ne yayi nauyi dan tsautsaye ya same ta ta dan goce haka aka ce to Allah ya sauki Allah ya sauki mahallin shahid me yasa malamin ya gaya min wannan Ya ce malam don Allah cikin wa'azin ku ku rinka gaya wa iyaye nan gaba duk wanda ya zo zai auri yarka a kai shi asibitin mahaukata a gwada shi ne hankali ne ko mahaukaci ne na rantse da Allah wasu mazan mahaukata ne yanzu in ba mahaukaci ba akwai wanda zai wannan ka daki mace mai ciki ka sa ta aiki ba jin kai ba tausayi mata nawa ne ba sa yi mazan su wanki sai dai ka wanke mata ma kai ta ce muke ka tana maka Allah ya sa mazan da suke cutar da mata su ji su gyara kuma ni ina faɗin wannan maganar na rantse muku da Allah ɗaya kowane mutum da ya je wulaƙantar da ‘yar wani a hannunsa wallahi ya shirya sai an wulaƙantar masa da ta sayar wannan ‘yar da ka ɗauko ai ‘yar wani ne ita ma ubanta yana santa ita ma uwarta tana santa aka kawo maka ita ƙarƙashinka ta yi maka hidima ta maka abinci ta kula maka da 'ya'yanka ta shayar maka da yara in ka tashi sha'awar ka je ka biya bukata a kanta sannan baka da aiki sai ka zage ta sai ka ci mutuncinta sai ka tsine mata albarka wata mata ta yi min fatawa ta ce ita ba abin da yake damunta in ta bata mijinta rai sai ya ce Allah ya tsine miki albarka wala haka yake gaya mata nace ki rabu da shi ya baki Ta ce yau malam mutum ya rayu karkashin tsinuwar miji nace to yanzu in mala'ika ya karba kin fa zama tsinanniya a hannunsa to ya za a yi ji daɗin rayuwa da tsinanniya sabit ibn ibrahim ya ce na karɓi yarinya makahuwa kurma bebiya gurguwa makahuwa kurma bebiya gurguwa yace zan je nemi taimakon Allah ni zan mata hidima kin ji mutanen kin ji mutanen kwarai masu kula da matansu ba wani ci baya don kai wa matarka girki ba wani ci baya don ka ɗebo wa matarka ruwa a rijiya ba wani ci baya don kai wa matarka wanki in uzuri ya kama ba wani ci baya don ka dauki matarka ba ta da lafiya ka rungume ta ka kai ta wani fa asibiti za a zo za a kai matarsa ba lafiya ba ta iya takawa ya kalle ce ce ke dalla in za ki taka ki taka in ba za ki taka ni kike bata mu lokaci tafiya zan yi ta ce mai gida ba zan iya takawa ba ya ce shi ba zai rungume ta sa ta a mota ba ya ce wa ta ke ku zo ku daga ta shi ba zai daga ta ba matarsa ce ba idan kina jin irin abin da wasu maza suke yi wa matan a gidajensu mai hankali ba zai yarda cewa wannan abin haka yake ba sabitu ya ce haka na je na rungumi auren wannan baiwar Allah na nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala aka je aka daura aure yau ga auren da aka daura auren dole nan aka yi wa namiji akan akan rabin tufa bayan an yi aure an kai masa amarya ɗaki ya zo zai tare a gidanta da daddare zai je gidan amarya makafuwa amarya gurguwa amarya bebiya amarya mai kurma ya je ya buɗe baki zai yi sallama ya ah, to ni yanzu me yi amfani na yi sallama wa kurma ya ce ni gida na ai ba sai na yi sallama ba ya ce in yi sallama ne kuku ne shiru sai ce in mm, bari dai ne sallama saboda mala'iku ma sa amsa ai ko ita ta ji ta amsa yana zuwa ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam sai ji yarinya tana cewa wa alaikum salam wa rahmatullah Allahu akbar to karatu baya ya canja ba. kurma ya fara magana yayi kamar zai juya da gudu ta ce tsaya tsaya tsaya karka je ko ina yace yaya aka niji kina magana tace zan baka amsa daga nan ya ce to lalle baban yarinyar nan ya gwada hankali na ne da tunani na ya gwada ni ya ga zan yadda in auri kurma ko ba zan auri kurma ba yanzu ga sunan muna da 'ya'ya muna da 'yan mata muna da ɗalibai muna da dangi muna da kuma kurma duk yarinyar da budurwa ce ta tashi a matsayin kurma wallahi sai dai a je a nemo a kai ta sadaka a lallaba wani ko dai a nema mata dan uwanta kurma ko kuma in an ci sa'a wani a nemi alfarma don Allah ka rufa mana asiri ka aure ta ba za ta aure ba dukkan ta kuwa amma ana samu masu tsoron Allah ya ce bari aure ta ya je ya koyi magana kurame ita fama jihadi shikenan ta ce ke ya aka yi babanki ya ce min ke kurma ce kuma na jikina magana kuma ni babanki ya ce min ke makafuwa ce sai ta ce abinda ya sa babana ya ce maka ni makafuwa ce ya eh, tabbas ni makafuwa ce ta ce duk abin da yake na haram ne ba na ganinsa ni makahuwa ce akan ganin haram duk abin haram ta ce wallahi idona bai ba zai sa ya kalli abu na haram ba babana ya san ni da wannan ka'idar shi yasa ya ce maka ni makahuwa ce ba ƙarya ya maka ba ta ce fala tanzuru aini ila ma harrama Allah me yasa ya ce maka ni kurma ce eh ni ba kurma ce da na jin magana ba gashi ina magana da kai amma ni kurma ce ni kurma ce amma na jin haram ne duk abu na haram ba na ji kunne na baya ji kurum cewa yake inda abu na haram ne me yasa ya ce maka ni bai biya ce ta ce duk maganar da Allah bai yarda da ita ba ni ba na iya furta ta baki na baya ma magana sai in ƙi magana in dai sabon Allah ne sai in ƙi magana in zama kamar bibiya ta ce to ya ce man to ai ya ce ke gurguwa ce kuma ta ce to gurguwa ba gani ba ta miƙe ta ce gani ƙafa ta taras ta ce ni gurguwa ce ba na zuwa duk inda Allah ya haramta to ni gurguwa ce ba zan taɓa zuwa ba mai riwaya ya ce wallahi innaha kanat kal qamari lailatul badri wannan yarinya kyanta ya wuce tsammani kamar wata ranar haske take kamar wata yana sha uku sha iyaka lafiyar ta kalau babu kurumta ba makanta ba bebantaka babu wani illa lafiya lau ya ce ka ni ku wannan tufa wannan tufa da na ci na gode wa Allah da Allah yin wannan ta kai ni na je na ciwo tufan nan yanzu na gane ashe lalle na ci tufa mai tsada ya auri ‘yar mai imani a je gonarka a ci maka amfanin gonarka ana neman afuwarka ka ce ba za ka yi afuwa ba kai so kake ma ka yi sa wa na mutum kun san me yasa ya bashi ‘yan nan sai ce to in dai wannan mutumin akan rabin tufa zai yi tafiya ya kwana ya ni yana neman gidana don ya zo in masa afuwa ashe mai tsoron Allah ne to irin wannan su ya kamata in aura musu yata wannan tsoron Allah da ya ji na neman a yafe masa tufa din nan da ya ci shi ya ba shi aure shine ai malamai suke fassarawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda idi tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma sai Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani wannan shine cikakken fassarar wannan aya ai ba za ku yi kabbara ba sai an jima ai sai an jima tukun na yi mutumi fa ya ce yanzu za a yi angwanci ƙwarai kuwa Allah ya taimake shi ya tare da matan na ana rayuwa mai daɗi ba ta saba masa baya ganin kazanta baya ganin abin ki baya ganin turkunau kin san akwai mata masu ne turkunau gari ya waye malam a turkune maka fuska ka ga mata kamar fuska shanu haka kurin an waye gari me aka miki haka nake Allah ya yi ni haka in zaka canja ni ka canja ne. Allah baki hakuri na tafi in kaga dama kar ka dawo matarsa take gaya masa wannan wallahi duk da azumin nan zan taho karatun nan wani kira ne yana min fatawa akan matarsa ya ce shi gaskiya abin da yana damunsa ya ce wai da wani abu ya shiga tsakanin ya ce ta rena min hankali wai ta guje ni ta ƙaurace min ya ce abinci za ta yi abinci ta yi abinci ta komai ta kawo ya ce kudin shi ta tafi ɗakinta ta je ta kwanta ta sa sakata ta rufe ce in gama cin abinci in yi ta jira in yi ta jira in leƙa can in duba in ji dan kwaramniya matan nan za ta yawo tuntuni ta yi nisa ce wallahi malam ta tashi min azaba sai ta min azaba sati biyu Ya ce in fa ban yi zo na ba da haƙuri ba ma fa sai a yi wata guda Ya ce mulki take mun kamar wancan na Abuja na ce lafiyar ta kalau ya ce wallahi malam kalau take na ce kai wa iyayenta magana ya ce wallahi malam in na yi wa iyayenta magana abin sai ya fi muni zuwa za ta yi ta sani a gaba ta ce shi kenan ka je ka haɗan da iyayena ko to a duk duniya ba wanda ya isa sa in canja abin da nake yi ya ce to a wa zan gayawa na ce haɗan da ita in karanta ula'uzaina da falaki kafin mutum kare ta tukuna na shirya na ce juna min ita a waya na ce yi bayanin abin da take ma ya kora bayani na ce ke haka ne ko ba haka wani na farko tukun na ce ki gaisuwa gaishe ni tukun na farai kuwa malam zai ba da fatawa ba ki gaishe shi ba ai dole sai kin yi gaisuwa ina wuni ina gajiya lafiya galau ya ake haka eh haka ne malam ta A ranar na yi wa'azi har sai da na gaji Na yi ta yi na yi ta yi amma Allah ya taimake ni daga ƙarshe ta ce malam na gode kuma na gyara in Allah ya so yadda ma da kuka kabbara amma fa kun samu guri halin ku bayi da kyau mata kenan masu gidan rana kuna gashi in kun ga dama musamman mace ta samu miji mai laushi fulawa sai abin da Allah ya yi nike shi za ta yi karkar har ma ta mai da shi dan wake da tukuku ya shi ta wulla shi a ruwa na'am sabit ibn ibrahim wanda ya auri kurma bebiya makakuwa gurguwa yanzu kun gane ba ita ɗaya bane daga cikin wannan ko wallahi malama ana alaƙa sun zauna shekara ɗaya shekara mai kama kamawa kai sai na kuda Allah ya bada rabo kun san wa ta haifa masa Abu Hanifa wannan ita ce uwar Abu Hanifa ita ce mahaifiyar Abu Hanifa ku ji ta dalilin da aka samu abu hanifa ta hanyar tsoron Allah da uban wato mahaifiyar abu hanifa ya nema wa yarsa miji ke yau ke yau ba babanki ne ke nema miki miji ba kawai ke nema miki miji ba kya neman shawarar babanki kina ganin ai bai isa ba ai albarkar iyaye duk mace mai hankali ta yi wasa da albarkar iyayenta ai ba za ce wasa ba Isa ta ƙarshe da zan da ita ga wata babbar mata mai matsayi mai daraja aka ba ta abun duniya aka tara mata ta ce sam kawai ita abin da take so sadakinta kalmar la ilaha illallah sunanta Ghumaisa me sunanta daga ga Ghumaisa da kuma sa ba sa ba Ghumaisa'u ita ce Ummu Sulaim binti Milhan binti Milhan ai an san Ummu Sulaim shekarun baya can shekaru da yawa na taɓa baku tarihi lokacin kuna ‘yan guntaye kuna ‘yan ƙanana kuna zuwa lokacin ana koran ku kuna can waje waɗannan tsofaffin ‘yan shekaru saba'in tamanin ɗin za su iya tunawa ita wannan kuma isa ummu sayyid bintu milhad ita ce matar sahabin nan Anas dan Malik ai ana jin Anas dan Malik ko mm. malaka ji albarkar aure malik Anas dan Malik Anas yanzu an Anas bin Malikin an Anas bin Malikin duk wanda kuka ya zama abin kirki wannan mutumin kwarai fa ya samu uwa ne sai sa muka fi mai da hankali ku gyaru saboda in kun gyaru gari zai gyaru maidar Anas dan Malik mata ce ga Malik ibn Nadr Allah ya ɗauki ran Malik ibn Nadar. ya tafi ya bar mata ɗanta Anas a hannunta Abu Talhat ansari kafiri ne amma mai kuɗi a lokacin yana kafiri yana mai kuɗi bai musulunta ba ya ji labarin Gumaisa a nan garin kumuku akwai Gumaisa ba Rumaisa ba gu ga gu ga gumaisa'u don Allah wadda Allah ya sa tana da ciki in ta haifi ya ta sa mata suna mai gumaisa bari ki ji tarihinta mahaifiyar Anas san Malik Abu Talat ansari ya taho da kudinsa ce yana neman ta a Madina in ya zo neman aure ba wanda isa ya hana shi ba ta ce da shi amma inni fi kala raghiba wa ma misluka yurad ina so in shaida maka ya Abu Talha ina son ka ina kuma kaunanka kuma irinka in yazo neman aure ba a za a kore shi ba walakinnaka rajulun kafir matsalarka kawai kai kafiri ne kai ba musulmi ba wa ana mar'atul muslima ni kuma mace musulmi Ba in tuslim fa ka mahari la as'aluka gaira. in har ka yadda ka karbi kalmar shahada ka musulunta ba na bukatar ko kwabonka a aure kawai ka min kalmar shahada zance ya kare kawai ni na yadda zan aure ka a haka ta ce yanzu abu abu talha Allah ya maka wannan rufin asiri ka samu wannan kuɗi da wadata baka san ubangijinka da ya kamata ka bauta masa ba a sama da ƙasa ta ce yanzu ba ka jin kunya ka zo kana bautawa wani ba Allah ba Allah ya maka arziki amma ka zo kana bautawa wani ba shi ba ta ce ka musulunta kawai mai aure to nan malamai suka ce duk lokacin da wani ya zo yana neman ki yana da wani abu yana da wata ɗabi'a ki ce na yadda zan aure ka amma da sharaɗin sai ka daina abu kaza kurin ki ce ba wani dogon turanci ne ba abin duniyan ka nake so ba ka daina kaza ka daina kaza kawai to amma matan yanzu ina ina ba sa iyawa ai da miji ya zo zan da zuwa ya yi gajiya kuna lafiya ya so sannufa wallahi ina kaunarka ina son ka alhamdulillah ranar farko zai tafi yaushe za ka fito Oh, oh. ranar farko a ce zai fito ba ma san halinsa ba ba bincike shi ba ballantana a kafa mai sharaɗi oh, ta ce kawai ka musulunta musuluncinka shi ne sadaki na abu talha ya ce hatta an fi amri zan je ne shawara duba na gani ya je ya duba ya duba ya ga yana son matan nan iya so kin san idan namiji ya jarabtu akan mace yana son ta to abin da ba zai iya yi ba kaɗan ne yasa nake miki addu'a Allah ya taimake ki ki samu mai son ki iya so wannan riba ta isa kawai malam mutumi ba sai ya dawo ba ya yi sallama wata rana yana zuwa sai ce mata ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ce ka musulunci ya da shi kina gani na baki galma Ya ce sai me ake ciki Ta ce ina Anas Ya ce gani sai ta ce da shi zawwij abatarha ka zama waliyi na kai ɗana ne daura mana aure da ni da Abu Talha ashe ɗanki zai iya zama waliyinki ƙwarai kuwa kina bazawara an zo ana neman wani babban ki yana ta ɓata lokaci a'a an neme shi yau ya tafi billiri gobe an tafi ya tafi bajoga an neme shi ba same shi ba yana guri kaza Ɗauko ɗanki, babba ki ce wane je ka ba da aure na ki rufe ido kawai ki haka ki ba kanki <laughs> abin ya ba ku mamaki saboda ba a yi ko ba haram ba a yi ba haram bane tace aura masa ni sahabbai suka ce fa ma sami'na bi ma'ari tu kana akrama min muslim ba mu taba jin labarin wani sadaki da yake da matsayi babban sadaki irin sadakin um muslim ba tace suka ce kana maharu al islam sadakin ta musulunci ne jama'a wannan shine misalin mazaje da mata da gidajensu ya ginu akan tsoron Allah auren da aka yi shi dan Allah kuma yayi albarka Isar tana da tsawo lokacin namu bayi da tsawo to amma dai ku sani cewa lallai aurar da ya zaben miji wa ya mai tsoron Allah shine riba duk da zamani ya zo muku da wani abubuwa an wayi gari ba a aure sai da abin da ake so na duniya sai ka mallaki kaza sai kai kaza ba za a yadda cewa Allah ya rufa maka asiri a aura maka ka je ka lallaba ba ba a yadda ba buri yayi yawa sai mai kaza sai mai kaza sai wanda ya mallaki kaza na yadda yar uwa ban hana kiki aure ki ji daɗi ba amma jiya na gaya miki akwai auren da zaki yi shi wallahi ta dalilin auren naki Allah zai ba wa mijin buɗi ya samu yalwa za ki iya guje masa wata ta aure shi ki ji ya zama mai arziki ki dan Allah kuma na faɗa duk wannan karatun da muke yi ba mu ce a ɗauki yarinya a kai ta hannun wanda bai da sana'a bai da aiki bai da komai ba ba mu ce haka ba ba haka shari'a take nufi ba Qur'ani ya riga ya ba da amsa akan wannan wanda yi da hali kai ya je nemi aure amma ba kowane mai neman aure ne ya zama attajiri mai kuɗi ba ko mai mulki ko ɗan siyasa ko na abu sannan kuma in rufe muku ku je ku tambayi labarin waɗanda suka auri masu abin duniya su gaya muku wasu daga cikinsu labarin bai da zaɓi tana cikin ƙaton gida amma hawan jini yana damunta saboda bakin cikin miji tana cikin zabgegen gida na a zo a gani amma ba ta iya bacci wata ta aure wani tana gidan kara da gidan ƙasa tana bacci sai ta makara asuba wata kuma tana cikin katon gida da AC amma da gumi take bacci bakin cikin yau na daban na gobe daban ga wadata a ido waccan wanda ta fifita tsoron Allah sai ta fi samun kwanciyar hankali a wannan rayuwa gajeriya akan ke da kika ce abin duniya kike so kuma kika fifita shi muna neman Allah ya mana afuwarsa Allah ya gafarta mana Allah ya cika da imani wannan shine darasi dangane da wa zaki aura kun kare gobe kuma insha Allah za mu tashi akan waye ba zaki aura ba wa zaki aura kin ji shi waye ba zaki aura ba zaki ji shi assalamu alaikum wa rahmatullahi